saboda ta kasance tana wa tana san shi to shi yasa ka ce idan ka aure mace ka auruwa wacce take son ka kake santa kakka yadda ka auri macen da ka san ba son ka take yi ba ina fata an gane don ba za ka samu kwanciyar hankali da natsuwa ba muddan ba ta son ka ta shi ba mu ga Allah yana faɗi cikin alkur'ani ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu mi ilaiha sai ce waje kun ma waddatan wa rahama inna fi zalika ya liqaumin yatafakkaruna daga cikin ayoyin Allah ne ya halitta mata daga karan kanku ba don kuma ba Allah ya ce litaskunu ilaiha sai don ku samu natsuwa daga gare su sai Allah ya ce waje ala ma waddatan wa rahama. bayan haka Allah sai ya sanya mawadda ƙauna tsakaninka da ita matar da rahama da tausayi kenan to kaga idan babu soyayya babu ƙauna ba yadda za a yi tausayi da ƙauna ya shigo ciki mana idan babu ƙauna ba yadda za a yi tausayi ya shigo ciki kuma idan babu ƙauna da so ba yadda za a yi ka samu kwanciyar hankali da haka za ka samu mutum ne zai aure idan aure wanda ba ta son shi sai ga ta yi yunkurin kashe shi kuma tana fata duk wani bala'i ya faɗo masa saboda wa ba ta san shi musamman ma tana san shi ne in tana san abin hannunsa ba shi take so ba to sai a wayi gari daga lokacin da wannan abin hannun nasa ya kare to za ta yi ta mashi fatan bala'i balbalin bala'i za a ga balbalin bala'i kala-kala to annabi ya yi bakin ciki da marsuwanta saboda ya rasa matar da take san shi so na hakika kuma tana hana cutarwa ya isa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan ne yake nuna maka cewa idan mace tana son ka zai wuya ta bar duk abin da zai cutar da kai ya iso zuwa gare ka me yasa za ga idan namiji mace tana son namiji sai ga duk wahalan da yake bata sai ga bata iya rabuwa da shi saboda me tana son shi akwai wannan bata son shi duk dadin da zai bata wallahi bala'in da za a gani kala-kala za ka ta gani amma ko da wahala zai bata da wulakanci ya hana ta abinci ya hada mata da duka inda tana son shi sai ga da wuya ta yi rabuwa da shi ko da sai ga ana ta kokari ke ana zaluntan ke ke ana kaza ana kaza ana kaza a raba auren nan to ƙarshe in an zo an raba auren sai ku zo ku ji kunya sai ga tana kokarin wa koma zuwa wajen shi tare da cewa ko wannan wahala to za a gama ce idan tana son namiji to takan hana duk cutarwa zuwa gare shi ba ta bari ta ga abin da zai cutar da shi hasali ma ba ta bari ta ga damuwansa da bakin cikinsa da wannan ne yake nuna maka kaunan da annabi yake mata yana da yawa da na khadija ko da ka ji ana cewa an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama duk duniya wa ka fi so sai ce aisha waye ka fi so duk duniya sai ce nana aisha na fi so sai aka ce masa to ba a cikin mata ba cikin maza sai ce babanta to ko da ya ce ya fi son nana aisha duniya wannan fa ya faru ne bayan rasuwa nawa nana khadija amma duk duniya ba wanda annabi ya fi so sama da wa nana khadija ita nana aisha ta samu shigowa ne bayan nana khadija ta kwanta dama ya za ka gane haka Shi shine hadisin da aka rawaito cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune ita aisha ta rawaito wannan hadisi take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune kawai sai ta ga wata mata ta shigo gida da ta shigo gida kawai sai annabi ya maza maza ya dauko mata shimfiɗa ya mata shimfiɗa mayafi ya shimfiɗa mata ta zo ta zauna shi ma annabi ya zo zauna kusa da ita ta ce ina kallon su daga nesa wani lokaci sai in ga annabi ya in suna hira sai in ga annabi ya kyalkace da dariya wani lokaci kuma sai in ga ya fashe da kuka yana zubar da hawaye shine anana Aisha ta matso kusa take tambayan manzo Allah wannan matar wace ce da nake ganin lokaci kaɗan sai kai kuka lokaci kuma ka zubar da hawaye sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce mata wannan da kike ganin ta kawar na na Khadija ce kawar mata na ne yace to me yasa kake dariya me yasa kake kuka yace lokacin da kike gana ayi dariya takan tuna min da halayyan Khadija da yanayi da muke rayuwa a baya wannan sai yasa ta jin dadi ina wato ainihin farin ciki ya ce lokacin da yake ga kuma na zabar da hawaye na yi kuka wannan lokacin ina tuna mutuwan da na khadija ne ta yi yasa nake bakin ciki akan mutuwar da ta yi sai na aisha ta ce masa yanzu kai da kake kuka kake taraki kan na khadija shin allah bai canza maka wanda ya fita alheri ba wai tana so ta ce ita kenan <laughs> sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina Allah bai ma kawo mun wacce ta kai ta alheri ban bare ma ta fita, ya gaya mata shikenan nana Aisha hitanin ga nuna kishi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mana na Aisha tsaya ki ji dalilin da yasa nake son nana ji da sama da kowa ita ce mace ta farko a duniya da duk mutane suka hana na dukiyansu ita kuma ta dauko ta bani duk duniya kowa ya juya min baya ita ta tarbe ni ya dinga lissafo alheran na na Khadija wanda ta tabbatar wannan ya faru tana jin wa'innan alheran ta san cewa na na Khadija ta ce ta sai ta ce ya rasulullahi ka yafe min irin zargin da na maka kan soyayyen na na Khadija tare da ta mutu amma kana santa amma ka yafe min irin zargin da na maka sai annabi ya ce wallahi ba zan yafe miki ba sai kin neman mana na Khadija gafara sannan ni kuma zan yafe miki kajin da aka san darajar wa aure ba ta mutu fa ba ta raye amma kuma yana yana kula da duk wani haƙƙi ta, kuma yana nuna ba jama'a muhimmancin ta da kimanta amma wani yau matar shi a raye take matar shi tana raye a raye take amma kiri-kiri a ta zai ci amananta a ta zai ci amananta tana raye ba ta mutu ba a idanta zai ci amananta a idanta zai wulakanta ta a idanta zai ci mutuncinta ka duba annabi yadda ba bayan ana na kaji da fata mutu ta koma zuwa ga Allah ba ta san abin da ke faruwa da shi da ahalinsa ba amma tare da haka yana nuna ma ahalinsa mahimmancin wa na na Khadija wannan ita ce ake kira soyayya ta gaskiya shi yasa annabi ya ce idan za ka yi aure ka auri wacce take son ka ba wanda kake son ta ba a ya zama kana santa tanawa tana sanka kana santa tana sanka in ba haka ba akwai matsala ina fata an gane to sai ya ci gaba da cewa ba da Fatiha bi saudata da an tuwufiya na hazaujuha bayan na khadija ta rasu sai zo sake yin aure da na sauda bayan mijinta ita kuma ya rasu ita kuma abin da ya sa annabi ya aure ta ba aure ne wai na a aure ne na gani na, tallafi da taimako da kula saboda mijinta ya rasu kuma mijinta duk danginta duk kafirai ne duk duniya kuma sun juya mata baya kuma gashi mijin nata da yake ake tunanin zai iya kula da ita shi kuma ya rasu yanzu idan aka batta za ta tagayyara annabi sai ya ga ya dace ko ya aure ta domin ya kiyaye mata wannan maraicin tunda ahalinta sun jiya mata baya saboda ta musulunta yanzu ga mijinta ya rasu wanda zai iya kula da alɗawainiyanta annabi kawai sai ya aure ta ba dan komai ba saboda lura da maslaharta da maslahar addini haka ake bukata a cikin rayuwa amma yau sai ga mutane yanzu mace musulunta fa kawai za ta yi ya ce yana son ta zai aure ta yana ta wai saboda musulunta ta yi bai ɗaukanta a bakin komai wulakancin yau daban na gobe daban har matsi ya sa ta fita ma musuluncin ta koma addinin ta na da duka wannan yana faruwa to sai auri sauda wa kanar qad amanat billahi wa rasuli sauda ta kasance ta yi imani da Allah da manzansa wa khalafat aqaribaha kuma ta saba ma saboda sun juya ma addinin Allah baya ta yadda ta saba ma za ku ga abubuwa abinda ke faruwa kenan shine za ku ga galibi waɗanda suka zo suka shigo musulunci za ku samu ba su da alaka dawa da danginsu duka sun alakar ta ruguje yanzu alakar ta tsakanin ta dawa musulmai ne karshe sai ga namiji ya zo ya auro mace ta musulunta ne ya zo ya aure ta watakila har sa haihu ya zo ya sake ta ta tagayyara kuma can sai ganta ta koma tana ta har wani wasu harkoki wasu ma sun fahimci musulunta ta yi kawai sai su zo ba da aure za su neme ta ba dawa da fasikanci za su neme ta daga karshe sai ga ana ta goga ma addinin musulunci bakin fenti sai ce wa ba da shaharin kada ala aisha binti abubakar ne siddiq bayan wata ɗaya kuma sai annabi ya sake yin wani auren ya ruwa da na aisha yar abubakar siddiq kai yanzu da ƙasa hausa ne yanzu nan kai aure da wata ɗaya a ga kaji ka ƙara ƙaro na auren ai ka shiga uku a bakin duniya in aka fara ɗora ka a jarida ko ina sai an zauna a yin gulmanka a ce daga aurowa maimakon ya dan bari ko dan wata biyar ta yi ko shekara ta yi a dan haihu ko da ɗaya ne a baya tsallake ya je ya karo wata matan ya zo ya sake